صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare bayansa kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 31 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1956 sojojin kasashen ingila da faransa suka aukawa kasar masar da yaƙi inda da farko suka mamaye tashar jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojin isra'ila ma suka mamaye wasu yankuna na kasar masar da hamadar sina har zuwa bakin tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez waɗannan ƙasashe sun auka wa ƙasar masar da yaƙi ne banda shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdulnasir ya shilanta mashigar ruwa ta suez ta zama ta ƙasa kafin haka dai ƙasashen faransa da ingila ne suke kula da wannan mashiga sai dai sojojin ƙasar masar sun nuna turjiya da ƙashe dai aka tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu majalisar ɗinkin duniya ta jibge sojojinta a bakin mashigar ruwa ta suez da ƙarshe kuma aka miƙa wa ƙasar masar iko da wannan mashigar ruwa da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan ƙasar indiya ta lokacin wato indira gandhi suka kashe ta har lahira masu gadin firaministar mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin da lamarin ya faru firaministar kasar ta indiya ta ba da umarni ga sojojin kasar da su kutsa a cikin wani wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar ta indiya bayan samun labarin cewa suna tara makamai a ciki domin yin bore da nufin kafa gwamnatin mabiya addinin sikh a wannan yanki adadin mabiya addinin sikh a kasar india dai bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandhi ɗiyar nero ce firaministan ƙasar indiya na farko bayan samun 'yancin kai daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta zama firaminista a shekara ta 1967 wato shekaru uku bayan rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajib gandhi a matsayin magajinta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 To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Kasashen G20 sun amince manyan kamfanoni su rika biyan haraji na duniya iran ta yi allah wadai da sabon takunkumin amurka tare da bayyana shi a matsayin tafka da warwara ministan labaran ya ce ba zai yi murabus ba duk da matsin lambar diplomasiyar saudiya tun suka labaran daki-daki ƙasashe mafi karfin tattalin arziki na duniya na gungun shi 20 sun cimma wata yarjejeniya wacce ta tanadi manyan kamfanoni su rika biyan haraji na duniya da ya kai kashi 15 cikin dari a wani mataki na yaƙi da kaucewa biyan haraji yarjejeniyar ta tanadi cin tarar manyan kamfanonin daga shekarar 2023 haraji na kashi 15 cikin 100 a duk kasashen da suka amince da yarjejeniyar ƙasashen sun cimma wannan matsaya ce a taron su da suka kammala yau lahadi a birnin roma na kasar italiya sai dai wasu kasashe irin su najeriya da kenya da sri lanka da kuma pakistan sun ki amince sanya hannu kan yarjejeniyar shugabannin gwamnatoci da na kasashen g20 sun soma taron kolin su ne na kwanaki biyu a birnin roma na kasar italiya a ranar asabar da zomar duba batutuwan da suka fi daukar hankalin kasashen mafi karfin tattalin arziki na duniya sai dai taron ya gudana ne ba tare da halartar shugabannin rasha da na china ba kai tsaye illa ta kafar bidiyo iran ta yi allah wadda da takunkumai na baya-bayan nan da amurka ta sanya wa wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙasar wanda ta bayyana da wata halayya ta tubka da warwara kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id katib-zade. ya ce gwamnatin da ta bayyana aniyarta ta sake komawa kan yarjejeniyar nukiliya amma sai ga shi tana ci gaba da aiwatar da manufofin tsohon shugaban kasar amurka donald trump na ci gaba da sanya takunkumai lamarin da ke isar da sakon rashin tabbaci ya ƙara da cewa gwamnatin amurkar da ta gaji wace ta shuɗe ta bayyana gazawarta a fili wajen kasa fahimtar hakikanin yadda iran take kakakin ya bayyana cewa duk wani matsalar lamba daga amurka ba zai taɓa haifar da illa ko sauya manufofin gwamnatin iran na tabbatar da tsaron ƙasarta da zaman lafiyar al'ummar kasar ba amurka dai ta sanya takunkumai ne kan wasu kamfanoni da ɗaiɗaikun jami'an kasar ta iran da take danganta su da shirin kasar na jirage marar matsuka shugabannin kasashe mambobin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka za su gudanar da wani taron gaggawa a ranar bakwai ga watan nuwamba mai shirin kamawa a birnin accra domin waiwaye kan halin da ake ciki a kasar gini game da mulkin roƙon ƙwarya a ranar juma'a da ta gabata dai wata tawagar kungiyar ta ziyarci kasar ta gini taron zai kuma mai da hankali kan mulkin roƙon ƙwarya a mali inda ake ci gaba da fuskantar ta jijiyoyin wuya tsakanin kungiyar ta ecowas da kuma sojojin da ke rike da mulki wanda hayar kai ga mali ta kori wakilin ecowas din daga kasar kasar ghana wacce ke rike da shugabancin karba-karba na kungiyar ta ecowas domin duba halin da ake ciki a kasashen biyu inda sojoji ke rikon kwarya yayin ziyarar da kai a ranar 17 ga wata a bamako shugaban na afuku ado ya buƙaci lalle-lalle hukumomin mali da su gudanar da zaɓe a lokacin da aka tsayar a ranar 27 ga watan fabrairun baɗi ne aka shirya gudanar da manyan zaɓuka na mali da suka haɗa da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sai dai sojojin da ke rike da mulkin na mali sun ce suna son gudanar da taron ƙasa kafin su tsayar da ranar gudanar da zaben to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran rahotanni daga burkina faso na cewa wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su ne ba sun kashe 'yan sanda biyar a ofishinsu da ke arewacin kasar majiyoyin gwamnati da na tsaro sun tabbatar da cewa lamarin ya afko ne da jijibin safiyar lahadin nan a lardin d da ke nisan kilomita 60 daga yankin tugan da ke arewacin kasar bayanai sun ce maharan sun sace mota da babur guda takwas yankin sahel dai ya yi karun suna wajen fuskantar har-haren mayakan alka'ida da kungiyar is a shekarun baya bayan nan inda ko a asabar wasu sojojin kasar mali bakwai suka gamu da ajalinsu biyar yayin da motar su ta taka wani abin fashewa a kusa da yankin segu sai kuma guda biyu a wani harin kwanton bauna a yankin murdiya duka a arewacin kasar ministan yada labaran kasar lebanon george kordahi ya ce ba zai yi murabus ba kwanaki kaɗan bayan da saudiya ta kaddamar da wani kamfe na matsin lamba kan beirut a matsayin martani kan kalaman da yi kan kazamin yakin da saudiya ke jagoranta akan yemen musa kwardahi ya shaidawa gidan talabijin na aljadid da ke birnin beirut cewa yin murabus daga gwamnati babu shi a cikin watan Ogista Kwarrahi wanda ba a naɗa ba akan mukamin a lokacin ya faɗa a wani shirin talabijin wanda aka nuna a ranar litinin da ta gabata cewa yakin da ake yi a ƙasar Yemen wani zalunci ne na Saudiya da haɗaɗɗiyar Larabawa ya kira yakin da ƙawancen Saudiya ke jagoranta da ƙawayenta da wauta yana mai cewa dole ne a daina saboda yaƙi bai dace ba tsakanin Larabawa. mustakor rahim ya kuma ce sojojin kasar yemen da mayakan sa kai suna kare kansu ne ya kuma ce yakin ba shi da amfani kuma lokaci ya yi na a kawo karshen sa domin nuna goyon baya ga gwamnatin riyadh ne kasashen kuwait da bahrain suka bi sau inda suka umarci masu kula da harkokin su daga lebanon su fice cikin kwanaki biyu a kasashen su tare da kiran nasu jakadu daga beirut haka ita ma haɗaɗɗiyar larabawa ta bi sahu to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To ga shida son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma wasu batutuwa wanda suka shafi nahiyar afirkan a mataki na duniya tare da yin dubi akan su da kuma yin fashin baki shirin namu na yau da da allah zai dubi akan batun shirin gwamnatin tarayyar najeriya na neman karbar bashin kudade daga babban bankin duniya inda a yau za mu dubi akan mataki na gaba da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na karya darajar kudin kasar wanda hakan yana daga cikin sharɗan da aka gindayawa najeriya din kafin samun bashin kudaden da ta nema za mu je mahangar masana kan harkokin tattalin arziki da kuma fashin baki akan waɗannan batutuwa a cikin wannan shiri da yadda Allah wanda ni Abdullahi Salihu Katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. babban bankin najeriya wato cbn ya sanar da karya darajar kudin kasar wato naira da kashi 7.6 cikin 100 a kan dalar amurka a daidai lokacin da kasar ke shirin yin amfani da dalar amurka kawai wajen auna alkadarin kudinta babban bankin najeriya din ya karya darajar naira daga farashin naira 370 a kan kowace dala guda da ake amfani da shi a hukumance a sabon tsarin canji na nigerian autonomous foreign exchange wanda a yanzu ya kai naira 410 da kwabo 25 kan kowace dala guda daya a bisa sanarwar da babban bankin ya bayar bankin ya yi bayanin sauyin ne a shafin na yanar gizo kuma gwamnan babban bankin godwin emifele ya bayyana cewa mun gano cewa an daina yin canji akan farashin da cbn ya kayyade a hukumance akan haka yanzu muna sa ido akan kasuwar kuma hakan ne sanya muka ɗauki wannan mataki najeriya ta fara amfani da tsarin amfani da kuɗaɗe na ƙasashe da dama wajen auna kima da darajar kuɗinta domin gujewa karya farashinta asusun lamuni na duniya wato imf ya soke wannan tsari kuma babban bankin duniya wato world bank ya dakatar da bayar da bashin kudade na dala biliyan ɗaya da rabi a wani mataki na son a sanya najeriya ɗin ta sauya wannan manufa akan farashin naira wasu masana akan harkokin tattalin arziki sun yi imanin cewa irin wannan matakin na karya daraja kuɗi a mafi yawan lokuta talaka ne ke zama ragwalayya idan aka aiwatar da shi domin kuwa shine yake faɗi tashin ganin cewa ya samu abin da zai saka a bakin salatinsa musamman ma ganin cewa mafi yawan kayayyakin masarufi a najeriya shigo da su ake yi da ƙasashen ƙetare wanda kuma tabbas karya darajar kuɗin ƙasar zai shafi farashin kayayyaki sannan kuma zai ƙara tsawwala hauhawar farashin kayayyakin a kasuwa a cikin watan da ya gabata hauhawar farashi a tarayyar najeriya ya kai kusan kashi 18.33 a cikin 100 wanda yanzu idan aka ci gaba da karya darajar naira hauhawar farashin na iya kaiwa kashi 20 cikin 100 a ganin wasu masanan waɗanda suka yi imanin cewa wannan ita ce babbar matsalar da talaka zai fuskanta sakamakon ɗaukar wannan mataki baya ga haka kuma karya darajar naira na iya haifar da rashin aikin yi a najeriya domin kuwa kamfanoni da masana'antu da dama a najeriya ɗin sun dogara ne da shigo da kaya daga kasashen ƙetare domin sarrafawa wanda zai iya haɗawa da injina da ake yin amfani da su a kamfanoni da kuma masana'antu a cikin gida ko kuma wasu kayan da ake sarrafawa ɗin domin samar da wasu kayayyakin inda ake ganin cewa idan ya zama waɗannan kayayyaki sun yi tsada sakamakon faɗuwar farashin naira babu shakka wasu masana'antun ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ba dole ne a rufe su ko kuma su rage kayan da suke samarwa wanda hakan kuma zai iya haifar da koran ma'aikata a waɗannan masana'antu wanda shi ma babban koma baya ne ga ƙasa akan haka mahangar masana masu irin wannan fahimta a kowace fuska aka kalli wannan mataki na cbn talaka zai sha wahala ko dai saboda rashin aikin yi ko kuma hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasa wanda kuɗin shigarsa ba zai iya ba shi damar sayan abin da yake bukata na rayuwarsa ba gwamnatin najeriya ta karya farashin ne saboda bashi da take so ta karɓa daga babban bankin duniya sannan kuma bankin duniya ya baiwa najeriya ka'idar haɗe farashin naira na gwamnati da kuma na kasuwa waje guda kafin ya bayar da bashin wanda hakan shine babban abin da ya sanya gwamnatin tarayyar najeriya din a cikin wani hali na gaba kura baya sa yake akan haka ne ma take fafutukar ganin cewa ta rage wa naira darja wani kwararren kan harkoki na tattalin arziki yana ganin cewa babu buƙatar rage darajar naira da babban bankin najeriya din yayi a ganin sa zai fi kyau a sake kasuwar canji ne kawai naira ta nema ma ta farashi ya ce amfanin hakan shine babban bankin ba zai rika baiwa wasu masu uwa a gindin murhu dala akan farashin gwamnati ba kamar da ake zargin cewa ana yi su kuma suna sayarwa a kasuwa akan farashi mai tsada inda suke cin kazamar riba ta wannan hanya wanda kuma yana daga cikin dalilai da suke kara karya darajar kudin najeriya To dangane da wannan batu a yau ma muna tare da Malam Ismail Bello masanin harkokin tattalin arziki daga Jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi. Malam Ismaila bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalin habin a cikin shirin namu. A matsayinka na masani kwararre akan harkokin tattalin arziki, ya kake karantar wannan mataki na rage darajar kuɗin Najeriya da babban bankin Najeriya ɗin wato CBN ya ɗauka? wato shi darajar kuɗi akwai abin da muke kiran shi currency value akwai kuma abin da muke kiran shi zaunannen ka'ida darajar kuɗin wato stability A idan ana son a san darajar kuɗi shine wato a lura da cewa kuɗin ƙasa na waje a canza shi a samu kuɗin ƙasashen waje. Dun na ma misali ka gane idan za ka je Japan daga Najeriya za ka gane cewa yen darajarsa bai kai dala ba bai kai pound ba. Idan za ka tashi daga Najeriya ka je ƙasar China za ka gane kuɗin china darajar su bai kai kuɗin dala ba misali to wannan ana nuna darajoji ne na kuɗaɗe tsakanin kuɗin kasashen waje na kasashe daban-daban sannan ta ɓangare na biyu ana so a gane shin darajar kuɗi a cikin ƙasa ya zauna a buɗe ne ko yana ta caccanzawa ne ma'ana ban da value akwai abin da ke kira da stability to wannan stability a nan ana so a san a shekara ɗaya biyu uku nawa ne kuɗin cikin ƙasa ke canza kuɗin ƙasashen waje to tun dubu biyu da sha shida lokacin da muka ah, samu karancin dala a najeriya lokacin da dala ta lalace an dinga sai da dala daga ɗari da casa'in bakwai ta lalace da ta wuce naira ɗari biyar har allah ya kai maka a dubu biyu da sha bakwai ta dawo da darajarta a ah, ya tsaya a official price wato wato na gwamnatin tarayya wanda ta kayyade na official ya zama ɗari uku da biyar a bayan fage kuma sauran kasuwannin kuɗaɗe na da hada ya tsaya a ɗari uku da sittin da biyar. Ka ga nuna cewa darajar kuɗi na naira ta faɗi sosai daga tsakanin a dubu biyu da goma sha biyar a cikin shekara ɗaya kawai darajar ta lalace kwata-kwata a dubu biyu da sha shida. To a yanzu babban bankin Najeriya yana so ya daidaita lamari tsakanin harkokin fitar da kayayyaki da kuma hana shigo da kayayyaki cikin Najeriya. To idan ka lura a dama abin da ake nufi gwamnati tana son ta rage shigar da kayayyaki na masarufi waɗanda dama za a iya samun irinsu a cikin ƙasar najeriya musamman ma kayayyakin abinci kuma Najeriya tana kokarin ta 'yan ƙasa su tashi tsaye wajen sarrafa ma'adanai da sarrafa kayayyakin cikin ƙasa saboda ya zama cewa masana'antunmu an sake raya su kuma ya zama cewa ba a nemo dala har ya kai ga karya darajar naira amma duk da haka ganin cewa kuɗin mai wanda Najeriya ke samu ta bangaren mai na raguwa babu wata dabara ta sauran ma gwamnati banda ta daidaita su samu exchange guda ɗaya kuma wato ta ɗan karya darajar naira. saboda idan ta karya darajar naira yan kasa yan najeriya za su yi kokari fitar da kaya kasashen waje domin su mallaki dala su dawo daga cikin kasa su canza ta samu kudade masu yawa To ta yaya hakan zai zama hanya wadda za a yin amfani da ita wajen jawo masu saka hannayen jari daga waje su shigo cikin Najeriya su su amfana gwamnati ta amfana tare da al'ummar kasa su masu amfana da hakan. zaman kai ne yanzu ina son ka zo ka zuba mun jari ni dan najeriya ne muna son ka ɗauko kuɗi ka kawo mana cikin najeriya sai ya zama cewa idan ka kafa kamfani a najeriya ɗan najeriya ne zai yi aiki ya amfani da ma'adinai na cikin ƙasa na Najeriya sannan ya amfani da wutar Najeriya ya amfani da titin Najeriya da motar Najeriya. Mun yaka ne domin a sama ma masu zaman neman aikin yi da ba samu aikin yi ba abu aikin yi. Idan ku ka ɗauko kuɗi daga wata ƙasa ka kawo ma Najeriya idan abin da ake yin sa a dubu goma ne ko miliyan goma sai muka ce ka saye shi ka zo ka yi shi a miliyan takwas idan wannan rigin ne ya sa kai kake kallo riba za ka yi ka shigo Najeriya gwamnatin Najeriya ba ta da asara ya fi ita Najeriya ta ɗauko ta je can ta sayo kayan a ta shan wahala a ta kokari kuma a zo a yi smoganin din irin kayan da za ku mana a cikin kasan mu kuma turawa ne ko kuma larabawa ne suka yi aikin kaga aikin yan Najeriya shi muke so yanzu ya zama muna riba da shi wannan ba asara ba ne kuma idan aka kawo kuka zo ana sarrafa mana kaya cikin ƙasanmu. yan ƙasanmu na aiki a cikin ƙasar idan kayan yayi araha zai taimaka kuma saboda arahan kayan a sake fitar da kayan zuwa wasu kasashe inda kayan suka fi tsada kaga duk layi ɗaya ne na tunani an rage hannun jari don ka kawo kuɗin ka cikin ƙasa a kafa masana'antu na biyu kuma mai fitar da kaya shi ma an sake ba shi dama ya fit da kayan zuwa wata ƙasa kaga ya nuna muna kayayyakin da ake sarrafawa ana so ya yi araha ne a cikin ƙasar shi yasa ake wannan ragin shigar da kuɗi da ragin fitar da kaya To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin. Godiya ta musamman ga Malam Ismail Bello, masani kwararre akan harkokin tattalin arziki daga Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi a Najeriya. sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri daga nan Hausa Radio Tehran ya kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati Hassan barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da jama'a ga ma'aikatan gidan radio Ira na farko ina gaida a jidan labo wanda yake nan da magaran akwai miji soja mai adaidaita zau a nan da magaran akwai letoro mai isansi bakin ofital ina gaida hajiya lalo mai mulku a nan bakin cikin babbar tasha zandar akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai yusuf madatai wanda yake nan da magaran akwai sunusi garin madatai wanda suke da magaran na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum radio ta haram mini musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi ga kindura dangance da wannan karshen mako da muke ciki ina so ku ba ni dama in gada uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai isu madatte sunusu madatte a nan da magaran akwai usaini sitar an kwalliya da magaran akwai alhaji awal abale wanda yake agadas akwai shehu adamu rijau akwai kadori dan fulani warji ba manta da eh, abdullahi kadamari akwai na agwa mai faci akwai miji soja akwai letoro mai isans wanda yake nan bakin asibitin fitar da magaran akwai mutane turbo mai aiki gidan mai kusa da rediyo amfani a nan da magaran akwai mata na karbiya da hajara da sojuwa da fatidin gwai a nan garkin daura akwai masa baran kirkitan dabobi a nan garkin daura da duk wanda ya ji murya ta ina gaida kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya sunana shugaba ilami kantiri shayi garkin daura na gode rediyo ta yaran ta lafiya assalamu alaikum radio iran ne ne mahmud zakin love nake gaida karangare zandar nake gaida zoji ta Sufu. muhammadu baki likita madada suhu nake gaida roga-roga nake gaida asan barka nake gaida hadari da saba dukkan mutanen zandar da nika gada iliya daura nika gida dole manama dukkan nika gada su ne muhammadu zakalulab nijar agadis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyar ta iran na muku fatan alheri kuna tare da mai sauraron ku prezi hamza fada larki daga nan birnin agades a jamhuriyar niger ta farko dai yana gaida mai shirye shirin hassan barka zuwa ga ma'aikatan radio na iran ga baki da zuwa ga larwa mai kabu kabu zuwa ga mai gidan namu zuwa ga bukari roga roga hamisu ekom ban namu benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga ilyas su ra'ayin zuci musamman zuwa ga zaki love musamman zuwa ga ubaidu zakin wata zuwa ga mijin soja da magaram jamhuriyar nijar zuwa ga kadura daga ga dan fulanin warje da sauraron ku ne hamza yalo daga nan fada larki a jamhuriyar nijar a gades Radio BOH take Tehran da farko suna na Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama in miƙa sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Isuhu Madatai da magaram sai kuma Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Ina gaida Murtala Salisu wanda aka yi sani da MT Ramfuwan Randa bakwai ina miƙa gaisuwa zuwa ga na agwa mai fati nan da magaram. Akwai kuma lituru a nan da magaram sai miji soja mai adaidaita a nan nan da magaram akwai tasi unguwar tudu da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan da magaram sai kuma abdul aziz firiz a nan da magaram akwai raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu a washe akwai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina mika gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari yana jihar bauchi a tarayyar najeriya ba kuma zama manta da Ilyas Yakubu Digawa shi ma yana nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe da su Sanusi Maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum sassan Hausa na BA ne magana Alhaji Zawar Tati mai sago bayan gidan madara to ina muku fatan alheri ma abuta wannan shiri kowa da kowa musamman ma wanda suka shigo suka ba sakonni a yau na farko akwai lawari kangara akwai mutane Kwara MT akwai zare muna muku fata alheri. Musamman ma kai muke sun kiran asan barka muna ma kowa fata alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa girar Radio mai magana naku Almustapha Muhammadu Kadangare dan asalin garin Katagirin Kun. Ina godiya dangance da damar da kuke bamu domin isar da sakon gaisuwa ga 'yan uwa da amanna arziki. Da farko ina gaida al'umma kwaminikin bangi baki dayanta ba zan manta ba da al'ummar da ke cikin garin Katagirin Kantu. Ina gaida al'ummar garin gidan haru ba sai da wani ba ina gaida al'ummar garin daɗe kowa da kowa ina gaida al'ummar garin waiwaya ina gaida al'ummar garin rahawa babba da karama ina gaida al'ummar garin bajaka turin sunna ina gaida al'ummar garin jawarki assalamu alaikum gidan radio boh mai magana naku almustapha kadangare a tashi lafiya assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci take ta iran a kasar iran mai magana murtala salisu wanda aka fi da mt daga na ramfuwan da bakwai da ke da magaramcin jamhuriyar niger To da yake yau muna a karshen mako da farko dai yana gaida ba baba lefe akwai isufu garin maratai akwai isu garin maratai eh, akwai sunusu garin maratai akwai letoro mai sans akwai na agwa mai fasi eh, da yake nan bakin hospital akwai abdulaziz crazy eh, da yake nan sharo zauna akwai abdulrahman abdo wanda kafsan da kibiya da yake nan karshe kadamari shugaba raba mai aski a ta koshi ma ne yake nan karce kadamari assalamu alaikum muryar musulunci ta iran ina fata kowa da kowa ya wani lahiya ina so ku bani dama zan ga da yan uwa da amnan arziki na farko da kai kanka cewa mai shirin barka ina gaida sanusa a madatai isu a madatai idi shagali iliya mai kanti da shayi garkin daura nigeria ina awa mai faci a bakin ofital ina ina gaida firizidan raba mai aski da kowa da kowa mai sauraron murya musulunci ta iran daga naku mai sauraron ku abu tela kangarawa zandar to madalla na gode sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sabon gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa wanga shiri a ko da yaushe ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas ina gaida mamman buniya awashe akwai mushe aliman karimu wanda yake koya koya shi ma awashe ina gaida abokin nan sabu sabiola abdulaziz prezi share zamana ina gaida shi letoro mai isansu bakin likita dutse na agwa miliki ina gaida shi muji soja mai adaidaita sau ina gaida iliya mai shayi garkin daura ina gaida musa hadaran asfa da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamare ta birnin na magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali a gadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da damar da kuke bamu in gaida yan uwa da abokan arziki zan gaida manyan malaman mu da ke nan a gadas da farko farko dai ina gaida malam abbas yahiya wanda ke nan a gadas ina gaida malam sule dan larabawa ana a gadas ina gaida malam aliyu almajirin malam sule ana a gadas ina gaida malam sanda ana a gadas ina gaida shak malam mamadu a agadas ina gaida malam barmu ana a gadas idan na kuma birnin yamai ina gaida malam naziru musa unguwar tallage ina gaida malam usman garba shima unguwar tallage ina gaida malam musa amir unguwar hilin jirgi ina gaida malamin mu shak salihu ahmad lazari idan ni shiga najeriya zan gaida malam shak tahiru usman bauchi ina gaida malam nazifi alkaramawi a kano ina gaida malam Halilu maraya a kaduna ina gaida dukkan malaman da ke najeriya najeriya niger ghana dukkan su ina musu barka da maulidi ubangiji allah ya maimaita muna ya karba muna ya kuma ba mu ladan da ke ciki na gode sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na murya jamfurin musulunci na era suna na Isa da zo daga Nyame tsakiyar birnin Nyame birnin Niger. Gaishe gaishe na na wannan rana ina gaida Ninja Soja mai a daidaita safu Letoro Sanusi Maɗaɗai ana mai fatan alkhairi Hassan Baraka yawan gaisuwar fatan alkhairi zuwa gare shi. Ina da Musa Hama Lawali Andu Ibrahim fanna assalamu alaikum biyo ya hausa radio ta hira mai magana miji muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adida sahu ana zandar likita dutse eh muna karshen mako wani son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki akwai musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram akwai gado da daga kadan fulanin warji akwai isu madatai sunusu madatai akwai abdurrahman wanda aka yi san da suna abdul kibiya akwai letoro mai essence bakin likita dutse akwai shugaban kadangaru na agwa bakin likita dutse akwai kafural habibu wanda yake talabiri akwai akwai kafural shata lezi wanda yake yamai akwai kafural ayuba grade wanda yake nan zandar akwai sharjan dauda wanda yake nan zandar akwai shef usaini wanda yake sojojin safir ne ga baki dayansu akwai wana nasiru mai shago wanda yake dispensar akwai sani bulli mai wanki wanda yake dispensar na gode radio bh hausa mai magana muji muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita dutse a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka, ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya tun ziga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Stone ko kuma kisoshin Saliyan Bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kisar annabi yunus dan matta alayhi salam wanda allah ta'ala ya aika zuwa ga mutanen ninawa kusa da birnin karbala na kasar iraki a shekara ta 820 kafin haihuwar annabi isa alayhi salam kuma mun tsaya inda aka jefa shi cikin ruwa sannan kifi babba ya haɗiye shi a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala yana faɗa dangane da yunus dan matta ko kuma zannun salam a cikin suratu saffat kamar haka a lokacin da ya gudu zuwa ga jirgin ruwa wanda aka yi wa lodi sa'annan ya yi ƙuri'a sai ya kasance a cikin wa'anda aka rinjaya sai kifi ya yi loma da shi alhali kuwa yana cikin wanda ake zargi cikin suratu safat ayata 40 zuwa 43 duk da cewa Allah ta'ala ya ambace shi bawa da ya gudu ne sai dai mun san cewa annaban Allah ta'ala ba sa sabon Allah duk wani laifin da aka dora musu to na barin abin da ya fi dacewa ne amma ba sabon Allah ta'ala a fili ba sannan a wata ayar kuma Allah ta'ala ya faɗa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kan cewa kada ka kasance kamar ma'abocin kifi wato ka zama mai haƙuri fiye da wanda yunus ɗan mata salam ya yi ka kira mutanenka ka kasance tare da su har zuwa lokacin da umarnin allah ta'ala zai zo maka to alayi halin dai an jefa annabi yunus ɗan mata salam a cikin teku kuma kifi babba ya haɗiye shi amma tare da umarnin allah ta'ala kifin nan bai niƙe shi ba kamar yadda allah ta'ala ya hana wuta kona annabi ibrahim salam ya kubutar da annabi musa alaihissalam da mutanensa daga fir'auna ta hanyar samar da busasshiyar hanya a cikin teku da kuma haihuwar annabi isa alaihissalam ba tare da mahaifiya ba Haka nan ya raya annabi yunus alaihissalam cikin cikin kifi ba tare da ya mutu ba alkur'ani mai girma yana cewa kuma mai kifi a sa'an da ya tafi yana mai hushi sai ya yi zaton cewa ba za mu kuntata masa ba sai ya yi kira a cikin dufai cewa babu abin bautawa face kai tsarki ya tabbata a gare ka lalle ne ni na kasance daga azzalumai sai muka karba masa kuma muka tsirar da shi daga bakin ciki haka ne muke tseratar da masu imani cikin suratul anbiya aya ta 87 zuwa 88 a nan mai yiwuwa abinda allah ta'ala yake nufi da dufai su ne duhun dare duhun ruwa da kuma duhun cikin kifi wato annabi yunus salam yana roƙon allah ta'ala yana istighfari ga allah ta'ala bisa rashin zama cikin mutanensa har zuwa lokacin da allah ta'ala zai ba shi umarnin ya fice saboda azabarsa ta sauka a kansu sa'annan a wata aya allah yana cewa to ba domin lalle shi ya kasance daga masu tasbihi ba lalle da ya zauna a cikin cikinsa har ya zuwa ranar da za a tayar da su cikin suratu safa da ta 143 zuwa 144 a nan allah ta'ala ya kawo tasbihin da annabi yunus a.s. yake a cikin kifi ya kawo shi a cikin alkur'ani mai girma don al'umma da suka zo bayansa su amfana da wannan tasbihi da kuma istighfari da yi don addu'ar tana da muhimmanci yasa allah ta'ala ya ce ba don ya kasance yana wannan tasbihin ba to Allah yana iya barinsa cikin cikin kifin har zuwa ranar kiyama wato yana azabtar da shi amma bayan ya yi wannan tasbihin Allah ta'ala ya gafarta masa kurakuransa wa'anda muke cewa ba sabon Allah ba ne a wajen annabawa sai dai barin abin da ya dace ne daga nan Allah ta'ala ya sa kifin ya tofar da shi a gabar teku masu sauraro a nan za mu da sa'a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun su kuma sai shirinmu na kashe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan sake kiran da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi da a kawo ƙarshen yakin ƙasar yaman da saudiya da ƙawayenta suka shelanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun daga lokacin farko da ƙasar saudiya ta shirinta yaƙi a kan ƙasar yaman jamhuriyar musulunci ta iran ta kira da tsagaita wutar yaƙi sannan kuma a buɗe kafa tattaunawa ta diflomasiya kuma har yanzu wannan yaƙin da ya shiga shekara ta bakwai iran ɗin tana ci gaba da yin kira ga ƙasar saudiya da ƙawayenta da su dakatar da hare-haren da suke kaiwa al'ummar ƙasar yaman domin bayar da kafar tattaunawa a cikin kwanakin nan ma dai mataimakiyar wakilin iran a majalisar ɗinkin duniya zahara ishadi ta sake jaddada wannan yin kira tare da bayyana damuwa a kan halin matsi da wahalhalu da al'ummar yaman ɗin suka samu kansu a ciki sanadiyar wannan yaƙi bugu da ƙari malama irshadi ta yi ishara da da yakin na saudiya kan al'ummar yaman ya yi sanadin raba mutane da gidajensu da mayar da su 'yan gudun hijira na dole a cikin ƙasarsu da kuma ƙasashen waje yakin da saudiya ta shelanta a kan ƙasar yamma a ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 yanzu yana neman shiga cikin shekara ta bakwai manufar da saudiya ta bayyana na shirinta wannan yakin dai shine korar ansarullah waɗanda aka fi sani da 'yan husi daga birnin sana'a sannan kuma da mayar da hadi mansur da ya murabus a kan karagar shugabancin wannan ƙasa sai dai wannan manufar har yanzu ba ta kai ga tabbata ba a wannan tsakanin yanayin da al'ummar yaman ɗin suka fada a ciki ya ƙara muni ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar da rahotanni akan adadin mutanen da wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwarsu daga shekara zuwa shekara ga misali a cikin watan nuwamba na shekara ta 2018 wato bayan shekaru uku da fara yakin rahoton ya ce mutanen da suka kwanta dama sun kai 6,872 yayin da wasu 10,768 suka jikata bugu da ƙari rahoton ya kuma ambaci cewa wani adadi na dubban 'yan ƙasar ta yaman sun zama 'yan gudun hijira sai kuma wasu miliyoyi da suka fada cikin ƙarancin abinci da kuma yunwa ita kuwa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yaman ɗin ce ƙasar da ta fi fuskantar matsaloli na agaji saboda yawan mutanen da suka fada cikin yunwa hakanan bullar cutuka kamar kwalara adadin mutanen da suke cikin wannan matsala bisa wannan ƙididdiga ta majalisar ɗinkin duniya kuwa sun kai miliyan goma sha hudu rahoton human rights watch na shekara ta 2019 kuwa ya ambaci cewa a wannan shekarar ta 2019 adadin waɗanda aka kashe sanadiyar yakin sun kai 17,500 yayin da waɗanda suke da bukata da abinci da taimakon gaggawa sun kai miliyan 20 da aka shiga shekara ta 2020 kuwa rahotanni sun bayyana cewa waɗanda suka kwanta dama sun kai miliyan goma sha takwas da ɗari hudu waɗanda kuma suke da buƙatar abinci sun haura miliyan ashirin da ɗigo ɗaya to gwargwadon yadda shekarun wannan yakin suke ƙara tsawo adadin mutanen da suke rasa rayukansu yake ƙaruwa hakanan kuma waɗanda suke jikata kuma rahotannin da al'ummar yaman ɗin suka shirya dangane da wannan yakin yana nuni da cewa mutanen da suka kwanta dama sun haura da rubanya na waɗanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na waje suke ambatawa baya ga yakin da saudiya da ƙawayenta masu arziki a yankin tekun fasha suka shelanta a kan mutanen yaman da su ne larabawa mafi talauci sun kuma killace wannan ƙasa da hana duk wani abu mai amfani shiga cikinta ba su bari jiragen sama suna sauka a birnin sana'a ko fita daga cikinsa ko da kuwa saboda ne na agaji da jin ƙai hakanan kuma sun killace duk wata mashiga ta ruwa domin hana jiragen ruwa shiga da fice ciki da wajen ƙasar ta iyakar ƙasar ta ƙasa da ta hada da saudiya ce wacce aka fara rufewa tun ma kafin yakin ƙasar oman ce kadai ta bar iyakarta ta ƙasa wadda ita ma ba kasafai ake samun kai da komowa ba a tsakanin ƙasashen biyu wani abu da ya ƙara wato ƙazanta harkar kiwon lafiya a cikin ƙasar ta yaman shine sanadiyar hare-haren da saudiya ta rika kaiwa a kan cibiyoyin kiwon lafiya da asibitoci wanda ya lalata muhimman asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a cikin birane da ƙauyuka na wannan ƙasa wanda lokacin bullar cutar corona ya sa an samu koma baya matuƙa wajen kula da waɗanda suka kamu da wannan cuta. balle kuma yi wa waɗanda yaƙi ke jikkatawa a kullum magani a daidai wannan gaɓa da alamu suke nuni da cewa manufofin da saudiyar take son cimmawa na shirinta yaƙin tun daga farko sun ta'azzara matsayar jamhuriyar musulunci ta iran ta kira da wato a dakatar da yaƙin tana sake tabbata kuma ba ga gajiyawa wajen cimma wannan manufar ita kanta saudiya ba ta tsira daga fuskantar asarori na dukiya da na soja ba sojojinta dai masu yawa ne suke rasa rayukansu a filin daga kuma da akwai wasu sojojin masu yawan gaske da sojojin yaman suka kama a matsayin fursunonin yaƙi har ila yau hare-haren da sojojin yaman da mayakan ansarullah suke kaiwa a cikin kasar ta'udiya na daukar fansa suna haddasa mata asara musamman a kan sansanoninta na soja da kuma cibiyoyin tattalin arziki kamar kamfanin aramco na man fetur a dalilin haka lokaci ya yi da saudiyar za ta kashe kunne da kyau ta saurari nasihar da jamhuriyar musulunci ta iran take yi mata na mayar da takobin yaƙi cikin kube saboda a bawa diflomasiya dama ta yi aikinta a ƙasa. ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda wato lokacin da aka shatawa shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abin da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda ba a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to don nan makawa ƙarshen shirin namu baki dama da yake masarar lokaci hasan barka sake dawa domin ta so da gaskin labaran da aka saurara ƙasashe mafi karfin tattalin arziki na duniya na gungun shi 20 sun cimma wata yarjejeniya wacce ta tanadi manyan kamfanoni su rika biyan haraji na duniya da ya kai kashi 15 cikin 100 a wani mataki na yaƙi da kaucewa biyan haraji yarjejeniyar ta tanadi cin tarar manyan kamfanonin daga shekarar 2023 haraji na kashi 15 cikin 100 a duk kasashen da suka amince da yarjejeniyar kasashen sun cimma wannan matsaya ce a taron su da suka kammala yau lahadi a birnin roma na kasar italiya sai dai wasu kasashe irin su najeriya da kenya da sri lanka da kuma pakistan sun ki amince sanya hannu kan yarjejeniyar shugabannin gwamnatoci da na kasashen g20 sun soma taron kolin su ne na kwanaki biyu a birnin roma na kasar italiya a ranar asabar da zomar duba batutuwan da suka fi daukar hankalin kasashen mafi karfin tattalin arziki na duniya sai dai taron ya gudana ne ba tare da halartar shugabannin rasha da na china ba kai tsaye illa ta kafar bidiyo iran ta yi allah wadda da takunkumai na baya-bayan nan da amurka ta sanya wa wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙasar wanda ta bayyana da wata halayya ta tubka da warwara kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id zade ya ce gwamnatin da ta bayyana aniyarta ta sake komawa kan yarjejeniyar nukiliya amma sai ga shi tana ci gaba da aiwatar da manufofin tsohon shugaban kasar amurka donald trump na ci gaba da sanya takunkumai lamarin da ke isar da sakon rashin tabbaci ya ƙara da cewa gwamnatin amurka da ta gaji wace ta shuɗe ta bayyana gazawarta a fili wajen kasa fahimtar hakikanin yadda iran take kakakin ya bayyana cewa duk wani matsin lamba daga amurka ba zai taɓa haifar da illa ko sauya manufofin gwamnatin iran na tabbatar da tsaron ƙasarta da zaman lafiyar al'ummar ƙasar ba amurka dai ta sanya takunkumai ne kan wasu kamfanoni da ɗaiɗaikun jami'an ƙasar ta iran da take danganta su da shirin ƙasar na jirage marar matsuka shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka za su gudanar da wani taron gaggawa a ranar bakwai ga watan nuwamba mai shirin kamawa a birnin accra domin waiwaye kan halin da ake ciki a ƙasar gini game da mulkin roƙon ƙwarya a ranar juma'a da ta gabata dai wata tawagar ƙungiyar ta ziyarci ƙasar ta gini taron zai kuma mai da hankali kan mulkin rukun kwarya a mali inda ake ci gaba da fuskantar tada jijiyoyin wuya tsakanin ƙungiyar ta ecowas da kuma sojojin da ke rike da mulki wanda hayar kai ga mali ta kori wakilin ecowas din daga kasar kasar ghana wace ke rike da shugabancin karba-karba na ƙungiyar ta ecowas domin duba halin da ake ciki a kasashen biyu inda sojoji ke rikon kwarya yayin ziyarar da kai a ranar 17 ga wata a bamako shugaban afuku ado ya buƙaci lalle-lalle hukumomin mali da su gudanar da zaɓe a lokacin da aka tsayar a ranar 27 ga watan fabrairun baɗi ne aka shirya gudanar da manyan zaɓuka na mali da suka haɗa da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sai dai sojojin da ke rike da mulkin na mali sun ce suna son gudanar da taron ƙasa kafin su tsayar da ranar gudanar da zaɓen to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran rahotanni daga burkina faso na cewa wasu 'yan bindiga da ba tantance ko su ne ba sun kashe 'yan sanda biyar a ofishinsu da ke arewacin kasar majiyoyin gwamnati da na tsaro sun tabbatar da cewa lamarin ya afko ne da jijibin safiyar lahadin nan a lardin d da ke nisan kilomita sittin daga yankin tugan da ke arewacin kasar bayanai sun ce maran sun sace mota da babur guda takwas yankin sahel dai ya yi kaurin suna wajen fuskantar hare-haren mayakan alka'ida da kungiyar is a shekarun baya bayan nan inda ko a ji asabar wasu sojojin kasar mali bakwai suka gamu da ajalinsu biyar yayin da motar su ta taka wani abin fashewa a kusa da yankin segu sai kuma guda biyu a wani harin kwanton bauna a yankin murdiya duka a arewacin kasar ministan yada labaran kasar lebanon george kwardahi ya ce ba zai yi murabus ba kwanaki kaɗan bayan da saudiya ta kaddamar da wani kamfe na matsin lamba kan beirut a matsayin martani kan kalaman da yi kan kazamin yakin da saudiya ke jagoranta a kan yemen musa kurdahi ya shaida wa gidan talabijin na aljadid da ke birnin beirut cewa yin murabus daga gwamnati babu shi a cikin watan augusta kurdahi wanda ba a nada ba akan mukamin a lokacin ya faɗa a wani shirin talabijin wanda aka nuna a ranar litinin da ta gabata cewa yakin da ake yi a ƙasar yemen wani zalunci ne na saudiya da haɗaɗɗen larabawa ya kira yakin da kawancen saudiya ke jagoranta da ƙawayenta da wauta yana mai cewa dole ne a daina saboda yaƙi bai dace ba tsakanin larabawa mustakar rahim ya kuma ce sojojin ƙasar yemen da mayakan sa kai suna kare kansu ne ya kuma ce yakin ba shi da amfani kuma lokaci ya yi na a kawo ƙarshen sa domin nuna goyon baya ga gwamnatin riyad ne kasashen kuwait da bahrain suka bi sau inda suka umarci masu kula da harkokin su daga lebanon su fice cikin kwanaki biyu a su tare da kiran nasu jakadu daga beirut haka ita ma haɗaɗɗiyar larabawa ta bisaho. dakatar da wannan zamu ga kare sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya